Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 29 ga watan Agusta na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da ruwan sama a yankin jihar Texas inda ambaliyar ruwan sama ta tilastawa mutane da yawa barin matsugunansa da yammacin nan ma shugaba Donald Trump ya kai ziyara a wannan jihar. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan cece-kucen da ke gudana game da bukatar a yi garan bawal a Majalisar Ministocin Najeriya. Yau muna son mu ji daga gare ku, shin kuna gani ya kamata shugaba Buhari ya yi garan bawal a Majalisar Ministocinsa? Lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni ta jama'a ga cikakkun labaran a yau talata shugaban ƙasar amurka donald trump da uwar gidansa melania trump sun isa jihar texas karo na farko domin ganewa idanunsu barnar da ambaliyar ruwa ta yi a jihar a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin shugaba trump ya faɗa wa ma'aikatan ceto a corpus christi kusa da inda guguwar harvey mai ƙarfi ta fara ragargazawa a ranar juma'ar da ta gabata cewa ya bada ya yaba da ayyukan ceto da kuma taimakawa jama'a kubata daga jihar wadda ke fama da mummunar ambaliya sai dai kuma a lokaci guda shugaban ayyukan kai ɗaukin gaggawa na gwamnatin tarayya brock long ya yi gargaɗin cewa za a iya daɗa shiga mawuyacin hali nan gaba ko bayan ɗaukewar ruwan saman ma'aikatan ceto na gwamnati da masu sa kai sun bi kofa-kofa wajen neman jama'ar da ke neman taimako ta amfani da kwale-kwale da jirgi mai saukar angulu wajen ceto sama da mutane 500,000 da dabbobi 300 a Hastings wasu akan saman gini yayin da ruwa ya mamaye gidajensu. A yau Litinin wata tawagar shugabannin kasashen Turai da ta Afirka suka amince su fitar da wani tsari na tantance 'yan gudun hijira da ke neman mafaka a Turai daga kasashensu na asali da ke can Afirka kafin su fara tafiyar da za ta jefa rayuwarsu cikin hatsarin ƙetare tekun Mediterranean. Shugaban ƙasar Faransa Manuel Macron shi ne ya amshi bakuncin taron a birnin Paris da zammar nemo ingantattun hanyoyin da za a magance bakin haure marasa izini. kuma aka yi wa yarjejeniyar lakabi da yarjejeniyar haɗin gwiwa ta gaggawa kuma ta mai da martani mafi ƙarfi mafi inganci da zai magance matsalar ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke kula da 'yan gudun hijira ta bayyana cewa kusan mutane 121 ne suka isa turai ta teku cikin wannan shekarar kuma yawancinsu duk sun ne a ƙasar italiya haka kuma sama da 'yan gudun hijira wato 2,400 su ma suka salwanta yayin da suke kokarin ƙetare teku. Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A safiyar yau Talata, Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makamin mai linzami wanda ya ƙetara sararin saman ƙasar Japan, wanda masu fashin baƙi suka kwatanta da irin wanda ƙasar ta fara barazanar eh, gwadawa da take cewa, take cika bakin cewa zai iya kai wani yanki na Amurka. lamarin da ya haifar da mayar da martani na 'yan kasar ta japan da sauran shugabanni an yi imanin wannan shine gwajin makami mai linzami da zai iya cin dogon zango tsakanin kilomita 3,000 eh, zuwa 5,000 na biyu da ya samu nasara a cewar kwararren masanin makamai masu linzami jeffrey lewis babban daraktan shiri na ba da gudunmuwa a gabashin asiya da ke makarantar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa a jihar california shugaba trump ya yi allah wadai da gwajin makamin na kasar kore ta arewa inda ke cewa kasar ta nuna wa makwabtanta da kuma dukkan mambobin majalisar ɗinkin duniya irin raunin da take da shi da kuma matsayinta na ƙin amincewa da halayen da suka dace na ƙasa da ƙasa wani ɗan ƙuna baƙin wake ya hallaka akalla mutane biyar da kuma raunata wasu mutane su tara a wajen wani banki da ke kabul babban birnin afghanistan An kai harin ne a yau Talata a kofar shiga bankin da ke Kabul wanda yake kusa da ofishin jakadancin Amurka mai matakan tsaro masu tsanani. Shaidan gani da ido sun bayyana cewa jami'an sojan Afghanistan da sauran ma'aikatan tsaro na cikin mutanen da suka taru wajen karɓar albashinsu na wata a bankin. Ƙungiyar Taliban ce dai ta ɗauki alhakin kai harin. mai magana da yawon gwamnan lardin herat jalani farhad ya faɗawa murya amurka cewa harin da jirgin sama amurka mara matuƙi ya kai ya hallaka akalla farar hula goma sha uku wanda ya hada da mata da ƙananan yara ya kuma raunata wasu su bakwai Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya har yanzu ana ci gaba da ruwan sama a kudu maso gabashin jihar Texas da ke nan Amurka, wanda ya jefa mutane da yawa cikin halin kaka na kayi. da yammacin yau ma shugaban amurka donald trump ya kai ziyara a jihar don ganewa idansa abin da ya faru da kuma jajantawa al'ummar yankin na yi hira da mr musa gajere da ke zaune a birnin houston a jihar ta texas akan abin da ke faruwa ga abin da ya ce a gaskiya dai to yanzu dai ɗayan sauki amma kan dai sarrafa budu su ma duk an bi an share musu gidajensu ne ma gaba ɗaya da iskan da ya buro ta wajen keti haka duk gidajen duka sun an kwashe mutane dai suna nan dai yanzu dai wanda suke shalta ɗin wadda su an ɗebe su ne sun bar kayan su duka duk a cike To kamar kimanin mutane nawa ne suke sansanonin tsugunar da waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa? Eh, an ce da mutane suna nan da yawa sun kusan dubu ashirin. Wanda suka gaba na wajen mutane kuma dubu talatin ma ba su da mawuta. Yanzu suna kwana a kan silin ne. Kasan gidan duka a jiki yake. So ana zuwa ana je ana ɗibin su ne ana kai su shafa. Ka ce wasu suna kwana a saman silin su da aka ba da gargaɗin cewa za a yi ambaliyar ruwa ba su fita ba ne ba? Yauwa, wadansu ba sa faji fa wani maganin fa. ana cewa mutane su tashi su suna gani kamar cewa maganan ana tatsuniya ne ko kuma ana hira ne ka sai ruwan ya zo kana za su san abin da za su yi su kuma da sun san cewa ya ba da za su yi dole na su tashi da wuri amma wadansu mutanen ba sa jin ba sa jin magana to Mr Musa wani irin kokari hukumomi ke yi yanzu haka laka sojoji su mai duk wadanda suna supply su kananan boats kwale-kwale da ake zara ba mutake su wurin da za su samu inda za su zauna. Watakan ruwan har ya kai shan kan da sai an yi amfani da kwale-kwale kenan. Ruwan da ya kai karfe wajen kafa shida, a dole a nemi kwale-kwale. To ka ce ana samun sauƙin wannan ruwan sama ana gani kamar ruwan ya eh, tafi? Eh, jiya dai kamar jiya an ɗan ruwan ana ruwa sosai yanzu ma ana yayyafi dai amma da kai karfin na jiya da shekarun jiya ba kamar mutane nawa ne suka rasa rayukansu ya zuwa yanzu an ce dai takwas To Allah ya kyauta gaba Mr. Musa gajera kenan mazaunan jihar wato birnin Houston. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya yayin da bayanai ke ta bullowa a kan cewa ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa majalisar ministocin Ƙasar garan Bawal a gwamnatin tasa da ke cikin tsakiyar zangon wa'adinta na farko. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana. A cewar shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya, Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu, ba ma majalisar ministoci kaɗai ba. Yanzu lokaci yayi da shugaba Muhammadu Buhari zai wa baki ɗayan jami'an gwamnatin ƙasar tankaɗe da rairaya. Tilas ne yanzu a yi wani garan bawul da zai shafi ko ina da ina da komai da komai. A'a ai babban matsala ai kowa sani cewa idan da Allah ya sa Buhari ya yi sa'ar mutanen da ya zaɓa a kansa kamar da isa a mataimakinsa na soja sun da ijiya bon. To da a ce ya san ministocin su shige irin haka ne da ai labarin ya sha bambam. To amma na gaya maka duk kusan mutanen da yake kewaye da su da wani yadda da su din duk waɗanda aka daddasa masa ne daga waɗanda waɗancan mutanen suka nemi nasa tun kafin a zo siyasi shiga siyasan ma amma kowa ya san akwai sakaci a cikin labarin nan to ya kamata mu koya daga tashi kabiru dalladi lawanti na jami'ar ahmadu bello ya ce wannan batu na tankaɗe da rairaya a majalisar ministoci kusan a ce ma a makaro abin da ya kamata a yi ma tun wancan shekaran ne saboda in ka tuna shi shugaban kasa da ya zo ya ce kowane minista kama a ce an ba shi goal da zai achieve wato zaman shi a matsayin minista based on efficiency na shi wato abin da ya yi ne aka duba a gani cewa ya eh, lallai ya cika ka'idojin da kuma ya cika ainihin manufofi na ainihin wannan gwamnati da to in ka lura yawancin ministocin nan ba abin da suke kawai sai dai yawo a gari kawai wani abu ne wanda yake ya kamata ce shugaban kasa ya yi shi tuntuni ba wai sai an tsaya ana ta kiraye kirayen a yi ba ta yaya hakan zai taimaka wurin samar da kyakkyawan shugabanci a kasa in mutum ya san cewa yau an naɗa shi minista in bai cimma ainihin manufofi da aka naɗa shi a game da su ba ya san za a canza shi za a ga cewa duk mutumin da za a kawo wurin zai kokari ya ga cewa ya tabbatar da cewa yayi wasu abubuwa wanda su kawo ainihin ci gaba da kuma nan manufofin gwamnati. To amma kamar yadda Sardunan Damaturu Alhaji Bello Arabi ke cewa yanzu kan ba da buƙatar wani tankaɗe da raraya ko garan bawul a majalisar ministoci duba da irin halin da ƙasar da ma shugaban suka samu kansu a ciki a baya. bai samu zama ya zauna an yi wasu ayyuka na ku zo ku kani ba a wannan ƙasa saboda halin da ya samu kansa na rashin lafiya. Kuma a gaskiya wannan rashin lafiyar nasa shi ya sa ba za a ga kwazon wani a cikin dukkan ma'aikata da suke wannan aiki ba domin kowa yana juyayin wannan rashin lafiyar da yake tare da ita a gaskiya bai kamata a zargi wani a yanzu a wannan hali da ake ciki ko ya yi aiki ko bai yi aiki ba to a gaskiya ni kaina ina ganin cewa a dai dan ba su dama mu gari har zuwa wani lokaci tunda yanzu mai shugaban kasa ya dawo kuma da alaman cewa ya samu lafiyar da zai iya gudanar da aikin da yake kansa Hassan mai kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ina mafita linzami ya tsinke mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Madalla a gaida Hassan mai na kaina yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani akwai buƙatar shugaba Buhari ya yi garan bawul a majalisar ministocinsa? Kafin mu buɗe layuka mu ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ku shakata da wannan waƙar daga marigayi mamman shata. Gwalo babban kan buɗan Usman. Gwamnan yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko ya zo daga Kaduna ne. To, ajiya barka da lasariya. Barka ka dai da wa muke magana. Yawa Maryam zo da sunana Murtala ina kira da gare da gasa Kaduna da Najeriya. Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka? To gaskiya na farko ina jajanta ma al'ummar Texas Allah ya kawo musu karshen wannan ambaliyar ruwa. To ra'ayina kuma shine cewa gaskiya ina goyon ba ɗari bisa ɗari gaskiya kamata garan a ministocin nan wanda za a cire su a cire waɗanda za a canza musu gurin aiki yanzu kin ga ministan lafiya daga tafiya malam muhammadu buhari ya je cire wani daraktan nan kuma babban mutum farfesa ne a wannan bangaren ya cire shi buhari ya sa mutum shi kuma ya cire to kin ga abu ba zai tafi da kyau ba to akwai ire-iren waɗannan gurare akwai kuma wanda za mu jinjira ma irin su haji sirika ya yi kokari sosai magana ta da iyakoki daga kaduna din da aka gyara ko wanda sun yi kokari kuma wanda bamu bukata ta inda suke akwai wanda mm. kuma dole ne a kau da su ko kuma a canza musu gurin aiki a fatan za a tashi lafiya to mun gode malam murtala yanzu kuma bari mu je jihar filato salamu alaikum da wa muke magana daga filato ina magana alhaji kwanar ne karmi kuma shandan local government to muna jan ka alhaji ra'ayina shine gaskiya wannan ministoci na buhari ya kamata ya canza su gaba daya gaba ɗayan ministocin wallahi gaba daya babu da suke mana to to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je gombe salamu alaikum da wa muke magana wa alaikum salamu da wa muke magana daga gombe sunana abubakar ladan tsn wanda bai san arena jiha su daga nan gombe fadin gwamnatin jihar gombe to mala abubakar ladan ba za a arena jiha ku ba ne ra'ayinka yawa na gode a ra'ayina dai shine ya kamata shi ba buhari a yi masa uzuri hmm, kamar wani irin uzuri kenan a yi masa uzuri tare da ministocinsa imala eh, abubakar wani irin uzuri kake so a yi ma shugaba buhari eh saboda kun san bai da lafiya kuma kwanan nan ya sami lafiya ya dawo eh, to kama game da batun a yi wa ministocin kasar garan bawul kuma kwami ka ce to Mallam abubakar ladan da layin ka ya goce muna da sauran lokaci kana iya neman mu kila ka samu yanzu kuma bari mu je neja salamu alaikum da wa muke magana daga jihar neja Assalamu alaikum malami daga jihar Neja ko kana jin mu? To layin malami daga Neja ya goce. Amma har yanzu muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ra'ayinku ne akan shin kuna gani ya kamata shugaba Buhari ya yi garan bawul a majalisar ministocin Kasar. Yanzu kuma bari mu je Sokoto. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ina magana da Alhaji Ado zangon gogo ya sauko Najeriya. To Alhaji Ado muna jan ka. Abin da Allah ra'ayi. Eh. Aski ya iso gaban goshi saboda haka jama'a su yi hankuri. Saura dan so guda aka taken sama kawo saura ka dan ga muga abin da za a yi gobe shi Buhari ya san waɗanda ya azawa wanda ba su yi mai daidai ba ya san su kuma jama'a sun san su. kaɗan ya rage mu koma zaɓe ne kuma sai mun zaɓe da izinin Allah. To Alhaji Ado kenan daga Sokoto mun gode da ra'ayinka kai maka huta lafiya yanzu kuma bari mu sake komawa jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Alhaji Umar Musa ne daga Suleja Niger State. To Alhaji Umar Musa muna jan ka. wato ra'ayina shi ne Allah ba shugaban kasa lafiya mm, amin bakin tankaɗe da rarraya ya kamata shugaban kasa lallai ya tsaya ya jiba su waye suka yi aiki tsakanin su da Allah sai ya bar su wanda kuma ya san cewa ba su yi aiki tsakanin su Allah ba ya cire su ya canza waɗansu don kasa ta ci gaba wannan shi shine ra'ayi Allah ya sa ku tashi lafiya To aman Alhaji Umaru Musa daga jihar Neja mun gode da wannan ra'ayi naka mun gode sai an jima. To yanzu kuma za mu je birnin tarayya Abuja jihar Kano. Salamu alaikum da muke magana daga Kano. Da wa muke magana? Ina magana da Alhaji Lawan Mai Wada Bebeji. To muna jan ka malam mai wada. A ni a ra'ayina ina son a ce dukkan ministoci nan domin duk sun zama aikin shirme a ƙasar nan kun a taimakon ba suke ba. Domin ya kamata dawo. Dukkan ka ce malam mai wada dukkan ministocin ko wasu daga cikinsu. A to ai daga cikin kashi kashi in aka kasa ministocin nan kashi hudu hmm. kashi uku duk ba da kirki ba da tsiraru ne. Dukkan su hmm. a ba da goyon baya ya share su kawai kawo wanda za su taimaka musu. sun guda da mulkin soja duk dogon ƙasa suka yi masa. Hmm. To Malam mai wada kenan daga Kano mun gode yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa. Ya kuna magana da Alhaji Baba Ali Angulu jihar Nasarawa, Roma Local Government. To Alhaji Baba Ali eh. muna jan ka. eh shawarar zan baya kan ministoci na za ana buhari na ke tafiya da su yanzu nan gaskiya ya kamata ya da duba wayanda sun aikin gaskiya da ba su wani masu yaki bai canza su don gaskiya matalaka muna cikin damuwa mm. wallahi assalamu alaikum halin ba zaman lafiya to amin amin mun gode alhaji baba ali daga jihar nasarawa da wannan ra'ayi naka Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari ya yi kwaskwarima ko kuma garan bawal a majalisar ministocinsa? Mun samu wani kira daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke magana? Maryam Dauda suna sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa Garo kana lafiya menene ra'ayinka? Lafiya alhamdulillah ai ya kamata da mutum dawowar fahalan Muhammadu Buhari shugaban kasa ya kokari hmm. ya garan bawul a wannan ministocin nashi duk abin da ya san za a yi wanda zai kawo 'yan siyasa da za su taimakawa a wannan gwamnatin tashi a tafi tare talakawa su gane cewa gwamnatin Baba Buhari ta taba ga musu abin alkhairi shi ya kamata ya yi amma wannan al'amari komai ya riga ya tsaya cik wannan ba sa ba shawara ta gari to kiran da muke ga shugaban kasa ya kamata ya garan bawul akan wannan al'amari domin a gudu tare a tsira tare alhaji musa garo na gode maryam da wadana a tax lafiya to alhaji musa garo mu ma mun gode da ra'ayinka bar mu sake komawa jihar neja Salamu alaikum da wa muke wa alaikum salamu da muke magana. A kina magana da Sahabi Ibrahim Suleja. Sabiwa Ibrahim Silaja? Eh, sahabi Ibrahim Silaja. Sahabi Ibrahim, to muna jan ka. Yawa to mu dama abin da muke so mu tattauna a kan shi a kan maganar mutane da aka taba saki aka yi mutane 'yan boko haramun 'yan matan nan. To wannan an kashe maciji ne ba a kare kansu ba saboda mutum ɗaya yana sai ganin damar mutum dubu a cikin mutane nan da aka hmm. eh, to kin ga kuma su wayannan yan mata mafi yawanci su riga su ma an kwarai da su akan wannan harba-harba da tare tadan da mabumai za su shigo kuma a cikin al'umma su addata al'umma shi ne muke ganin a nan ma gaskiya gwamnati ta tafka kuskure. Hmm. to sahabi game da batun eh. ministoci kuma fa kana gani akwai bukata a yi musu garan bawul? ministoci fa to mu wayannan ministoci ne ne a matsayin mu na talaka wani lokaci ma mu da su da babu su ɗaya ne. To mun gode Malam Sahabi yanzu kuma bari mu koma Yobe. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Yobe. Ina magana da Muhammad Sabo Total daga Yobe. Da o Malam Muhammad Sabo muna jan ka. ra'ayina dai shi ne gaskiya baba buhari ya kamata ya cire ministocin nan ya canza suka ce koko ya basu eh ya garin bawon sosai saboda akwai ɗan cika a cikin wannan gwamnatin nasa muna masa fatan alheri allah ya kara masa lafiya da tsarin gwiwa kuma allah ta fice shi a cikin wannan mulkin nasu da yake da gaskiya To mun gode Malam Muhammad Sabo Total kuma a nan za mu dakata da ɗaukar wayoyin sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akalla mutane miliyan 20 na ƙasashen Yemen, Somalia, Sudan ta kudu da arewa maso gabashin Najeriya ke gab da fadawa cikin bala'in yunwa ko ma suna ciki. Annoba tana ɗaya daga cikin dalilan da ta haddasa hakan, amma mafi yawancin bil'adama ne suka haifar da matsalolin ko kuma suka taimaka wajen sa su munanta. A Sudan ta kudu rikicin mulki tsakanin shugaban ƙasar Salva Kiir da mataimakinsa Rick Machar ya yi sanadiyar yakin basasa tun a shekarar 2013, wanda kuma har yanzu ana ci gaba da rikicin wanda ya jefa kusan mutane miliyan shida na ƙasar ta Sudan cikin matsananciyar yunwa da ke barazana ga rayukansu. A ƙasar Yemen kuma yakin basasa ya lalata tattalin arzikinsu ya gurgunta harkar noma da kasuwanci wanda ya yi sanadiyar tsadar abinci. Mutum miliyan bakwai ne suke buƙatar taimakon gaggawa na abincin da za su ci. Sannan akwai mutum miliyan goma da kullum suna cikin yunwa. A arewa maso gabacin Najeriya kuma hare haren mayakan ƙungiyar Boko Haram sun raba miliyoyin mutane da mahallinsu wanda ya yi sanadiyar rashin noma abinci kimanin miliyan biyar da dubu ɗari biyu ne suke fuskantar rashin abinci mai tsanani. Ita ma ƙasar Somaliya faɗa da tashin hankali da 'yan ƙungiyar ganuka shani ta Al-Shabaab take gudanarwa na ƙara iza wutar bala'in da jama'ar ke ciki na fari. A dukkan waɗannan ƙasashen hudu, kasar waɗanda abin ya shafa na su bar ƙungiyoyin ba da agaji su samu hanyar shiga don kai tallafi ga mabuƙatan, ta ƙara tsananta wahalolin da jama'ar ke ciki. A tara ga watan Agustan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya fitar da bayani mai muni da cewa sakamakon ci gaban rikicin da tashin hankali ya toshe hanyar kai agaji kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da ke kawo farin saboda haka kwamitin sulhun ya yi kira ga ɗaukacin ƙungiyoyin da ke yaman sudan ta kudu somalia da najeriya da su ɗauki matakan da za su kawo ba da damar kai taimakon da zai amfani jama'a haka kuma kwamitin na majalisar ɗinkin duniya ya ƙalubanci ƙasashen duniya da su taimaka wajen shawo kan wannan bala'i ta hanyar ba da gudunmuwa mai tsoka matsalar fari matsala ce da ke da alaƙa da samun ingantaccen zaman lafiya da tsaro in ji jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali wacce ta ƙara da cewa a dalilin wannan bayanin kwamitin ya tabbatar da dangantakar rikici da fari karara wannan bala'i ya faru ne a sanadiyar rigingimin da mutane suka haifar wanda ya yi sanadiyar da jama'a suke mutuwa saboda yunwa dole kwamitin sulhun ya nemi hanyar samun abinci da sauran abubuwan more rayuwa domin taimakon waɗannan yankuna kuma dole mu kalubalanci gwamnatoci da sojoji da ke hana ziyartar wannan wurare Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. a gaida safinatu sada su dangi a nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe biyar saura minti biyu kafin mu yi sallama da ku ga labarai amma a takaici To a yau talata shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump sun isa jihar Texas karo na farko domin ganewa idanunsu barnar da ambaliyar ruwa ta yi a jihar a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin. A yau Litinin wata tawagar shugabannin kasashen Turai da na Afirka suka amince su fitar da wani tsari na tantance 'yan gudun hijira da ke neman mafaka a Turai daga kasashen su na asali da ke Afirka ciki eh, kafin su fara tafiyar da za ta jefa rayuwarsu cikin hatsarin ƙetare tekun Mediterranean. A safiyar yau Talata, kudu ta Arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami wanda ya ƙetara ta sararin saman ƙasar Japan, wanda masu fashin baki suka kwatanta da irin wanda Ƙasar ta fara barazanar gwadawa da take cewa zai iya kaiwa wani yanki na ƙasar amurka lamarin da ya haifar da mayar da martani 'yan ƙasar ta japan da sauran shugabanni wannan ƙunar bakin wake ya hallaka akalla mutane biyar da kuma raunata eh, wasu guda tara a wajen wani banki da ke kabul babban birnin afghanistan To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya Mr. Patrick ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.